wallafar safiya musa abdullahi Hukuma, suna na shukura wacce nishi zan je da shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda hali yake cewa kin manta abinda hausawa suke ce Suka ce, rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya tak ta mai kaya, shekara nawa ana abu ɗaya, so babu ruwanki malama, ki bar mu yau mu huce ta bakin Bakinta kawai ta za ta suke, ta san tun da ta niyyarta sai sun idan tana kallon ya ta fice daga ɗakin. A nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. A korinar ta samu mamanta wadda daga ɗakin momi take, ta yi mata Allah ya sanya alkhairi. Aliya na ganin ta ta mele baki, kai mama, sai da kika yi mata Allah ya sanya alkhairi, bayan ba so take ba na ita kawai take so wa maman ta watsa mata gidan ku ja'ira ko ma me ba daga yau ya ƙare ba Allah ya kaddara wa kowa kaddararsa shikenan mama ga masu ɗaukan Aishan can sun zo bari na yi wasu gwaggwanta magana to shikenan bari na shiga mu gaisa wayarta ta ɗaga ta kira Mahmud wanda suka jono a a matsayinsa na babban abokin ango ita kuma babbar aminiya amarya baki Makin ɗaya daga cikin motocin ta karasa tana leƙe. Tana ƙarewa motocin kallo a fakaice, ita kanta abin ya ƙayatar da ita, yawansu da kyan motocin da yadda suke ɗaukar ido. Magana suka yi da shi ta gaya masa duk matar da ta shiga motar su gidan Aisha za a wuce da kawai, sannan ta da dawo ciki. Tun daga farfajiya zuwa falon gidan take jin ana zancen motocin da suka zo ɗaukar Asma'u. Kowa na zuzuta su, haɗi da yabawa, Dariya take sosai cikin ranta, tana kisma yadda diramar za ta kaya. Lallai yau akwai fim guda, a san da Asma'u ta fahimci me ke faruwa, me ke faruwa. Yau za ta gane a rayuwa, Ka fi wani ne, wani ya fi ka. Kuma dole, kai kasan wani kake, komai kyanka, iliminka, dukiyarka ko nasabarka. Sanda ta shiga ɗakin bata tada su Aisha ba, su gwagwa sun miƙa ta wajen momi da nufin su yi sallama. Kalaman da Aisha ta yi ga momi ba ita kaɗai ba, har wanda ke wajen ya taɓa su wannan karam duk da yadda momi ke jin zafin aisha jin zafi mara dalili ta daure ta yi mata fatan alkhairi kuka take sosai cikin mayafinta kukan rashin uwa uwa da za ta tallafe ta ta rungume ta kukan rashin uwa da za ta gaya mata dokoki da hanyoyin zaman gidan aure uwa da za ta nuna mata alhini na haƙiƙa saboda sun rabu saboda sun raba muhalli uwa da za ta roƙa mata sallama da samun tabbatuwa da zaman lafiya a saboda muhallin da za ta kusoma rayuwa Yau jin da take yi cikin matsanancin kunci da za ta iya cewa tamkar ninka mata shi aka yi, a haka take takawa tana ficewa daga gidan, kuka na sarƙe numfashinta kamar za ta shiɗe. Kowa ya san yadda mata ke da kwaɗayi da rububin zuwa gidan amare. Hakan ce kuwa ta kasance sanda aka soma bude motocin ɗaukar Aisha. Dangi da ‘yan uwa da kaso tara cikin goma na Asma'u ne suka soma tururuwa ciki suna tsammanin motocin rakiyarta ne. Don da yawa daga cikinsu suna da labarin irin mijin da Aisha za ta aura, ba su da labarin yadda lamarin ya sauya lokaci ɗaya. So, babu wanda ya kawo cewa mijin nata zai iya aiko da wannan motocin, bari su yi tunanin nata ne. A haka labari ya zama cikin gidan masu son zuwa, kai amarya, waɗanda ba su da ababen hawa, su so ma fitowa. Farida ce ta shiga ɗakin da Asma'u da ƙawayenta suke, ta sanar musu an so tafiya fa. A sannan wata yayar mami ta shiga, ta kai Asma'u, ta shiga kai Asma'u wajen momi don su yi sallama. Ba wata sallama ba ce ko wasu kalamai, illa kuka da suka dinga yi, sai da aka rike asma'un wanda kusan rabi pretending ne, don dai kawai kar a ga rashin kunyarta. Ba ta tunanin don za ta koma zama da masoyi kuma ya zame mata abin kuka. A haka aka lullube asma'u aka danna ta cikin ɗaya daga cikin motocin ɗaukar amarya da za su gidan Aisha ba tare da sun sani ba. Ita kaɗai da ƙawayenta ne suka shiga cikin motar, saboda a cewarta idan aka haɗa ta da tsofaffi za su hana su sakewa. Suna shiga ta yayin lullubin da tana kallon cikin motar. Ita manyan mota ta ki ta burke ta, ta yi mata kyau sosai. Komai ya ji, Tana ji a ranta, ita ko irin da za a sa Hamid ya siya mata, nan suka reri cikin motoci motar abinsu, kamar ba amarya ba, ta yi wa direban magana ya saka musu waka, sai da suka zaɓa ɗaya daga cikin waƙoƙin mutanen kudu. Asma, haka Fred ɗin Hamid suke suka haɗu, ke kin ga wani gayi da na gani a cikin su kuwa Ke ina ga rabo ke kira na, na zo bikinki, cewar suna duk girman kanta da faɗin ranta, dariya suka shege da ita ga baki ɗaya. nusaifa ta ce, ke husi, ba ke ɗaya ba, ni kaina wallahi da zaki saki amsa zan yi da shiga motar wani gai da na gani wallahi ya tafi da ni muna zuwa zan sauka na ware ne na ware neman shi babu sanya wallahi kan asma'u kamar zai fashe tana fari da idanu ta ce cikin magana a ƙasa ƙasa yadda direban ba zai ji ba wai kar ta yi baran barama an gaya muku a banza na dagewa mit ɗina ke shi babbai mu'amala da ƙananun mutane wallahi kaf mutanen da yake harka da su Sun isa yadda ya kamata, shewa suka sake sawa suna ci gaba da hirarrakinsu. Duk inda motocin suka gifta sai sun ɗauki hankalin mutane. tambalin da ke jikin mota ya sanya duk traffic jam ɗin da suka wuce ake bin su. Ake ba su hanya, su wuce ba tare da an tsaida su ba, da yawa ba su san motocin waye ba, zato suke yi wani muhimmin mutum ne ya kawo ziyara ƙasar. Su Asma'u sun lura da hakan, farin ciki kamar ta taka kan shege. Tana sake gaya wa kanta Lallai bata yi faduwar bakar tasa ba yadda take zato. Ko a yanzu ta gaya wa jama'ar unguwarsu na nagarinsu ita Asma'u ta yi aure. Hakan nan kowaye kalifan da ake zuzutawa ta san ba zai iya tatsar ayarin motocin nan ba. A zo ɗaukar Aisha. Aisha da ta cusa masa ita tun da ta san ba ita yake so ba ita Asma'u yake so. Ko sau ɗaya Aisha bata bari addu'a ta subuce daga bakinta ba, hannuwanta yana matsagam cikin na gwaggwa asabe, haka mayafinta na saman kanta, sai dai hawaye kam ba a magana, kamar barinsu ake, tun na mata magana da ba ta baki har ta haƙura ta yi shiru ta ƙyale ta. Da yawa daga cikinsu ba su gane gidan da aka zo ba, saboda da yawa ba su samu zuwa yi mata jere ba. Hamidu ya riga ya faɗi adadin mutanen da yake so su je jeren, a sannan don kar su ɓata masa tsarin gida a cewarsa. Asma'u ta biye masa saboda tsananin ƙauna. Hakan nan ta ta tsara mami, ita kuma ta biye wa tsarin nasu saboda farin cikin autarta. Kalilan daga cikinsu ne waɗanda ba su fi mutum hudu ba suka zo suka so su gane saboda bambanci ƙaranar da ke bayyane tun daga get ɗin gidan. Su ma ba su kai ga su ma ba su kai ga yin magana ba saboda sun zaci haka aka tsara har aka shiga cikin gidan. Duk yawan motocin tsaf haraba gidan ta lankwame su a jere ɗaya bayan ɗaya suka jeru sannan jama'ar ciki suka fara fitowa kowa ka kalla ido a waje yake duban gidan kowa tanka kyau da tsarin gidan yake, tun daga harabar gidan zuwa cikin gidan, a sannan Asma'u na cikin mayafi. Farin cikin kamar ta taka rawa, tana tsammanin ana magana ne kan gidanta, sai a sannan ta soma zargin su Nusaiba cikin ranta, Wato ƙarya suke mata da suka wasafa yadda gidan Aisha ya fi nata kyau kenan. Su suke yi su haukata ta kenan. Saboda sun san yadda ta tsani ta yi ƙasa a rayuwa. Aisha na mota tana addu'a kafin fitowarta. A sannan tuni Asma'u ta isa ga katafaren falon gidan ta yi wa kanta mazauni kan ɗaya daga cikin kujerun falon. Masu tsananin laushi da taushi. Zanta na haske da maganganun koɗawa da yaba gidan da ake da ake ta yi da take ta ji daga bakin mutane 'yan rakiya da ke ta kunno kai cikin gidan Cikin nutsuwa da fargaba take takowa cikin gidan da taimakon Aliya da Mero. A amarya Asma'u, ya haka, ko rakiya kanwata ki Aisha kika zo. Aliya ta faɗa tana murmushi, wani abu ne da ki zuciyar Asma'u, kai ya ne fuska ta cikin mayafinta tana sauraron bugun zuciyarta da son gane mai kalaman Aliya yake nufi, Bata kai ga wannan gacin ba, murya an ta Halima ta karaɗe ilahirin falon. Ke Asma'u, garin yaya kuka hau motocin rakiyar Aisha, ko haka dama aka tsara, kin ba mu muna can muna bulayin neman ki, ba don Allah ya sa Fatima ta ga fitar ku ba, An ta Halima ta furta da alamun ɓacin rai ƙarara a fuskar tata. Ta ratso falon wanda ta shigo, wanda ta What? Asma'u ta faɗa a zabare tana yaye mayafinka da tana ware idanunta. na ɗaya da ɗaya idanuwanta ya dinga sauka kan kowane lungu da saƙo na falon, tana ƙarewa dukiyar da aka zuba kallo a fakaice. A lokacin ta Halima na faɗan kuskuren da aka da aka samu wanda da biyu take masifar ba su saurare ta ba tuni suka sada Aisha da ɗaya daga cikin ɗakunan baccinta bata iya tsayawa ta gama kallon ɗakin ba ta miƙe a fusace ta baro falon zuciyarta kamar za ta fito Ranta na ta farfasa, sai da ta gwammace bata yaye lullubinta ba. ta ya zo zali da irin falon da take mafarki yau gashi ya zama mallakin Aisha. Ko a harabar gidan duk yadda ta so ta hana idanuwanta ganin komai hakan ya gagara. Iya fitilun da suka haske harabar gidan tarwai kamar rana. Kawai abin kallo ne, cikin fushi ta ciro waya da ta soma neman lambar Hamid. Dama ya san ba ita ya kawo motoci ba, ya san da haka amma ya shiru bai ce komai ba, ya janyo mata abin kunya Me zai kai ta ta taka gidan Aisha? Yanzu yarinyar za ta dinga tutiya da jin ita Asma'u da kanta ta rako ta gidanta kenan. Sai da ta kusan tsinkewa sannan ya daga. Kokarin kontrolin fushinta ta yi don kada kilu ta jabo. Duk zafin ranar nata domin ta san halin Hamid ɗinta sarai. Haba Hamid, ya za ka yi min haka? Don Allah fi sabilillahi. Lafiya? Ke da wa? Ya tambaya cikin halin ko in kula. Ta san halin kayanta sarai, shariya da halin I don't care. Mun bi motocin ɗaukan Aisha, mun yi zatanni ka aiko wa da su, ni na gaya miki naki ne? Shiru ta ɗanyi, sannan ta ce, yanayin abun ne na yi zaton nawa ne, ni na gaya miki naki ne? Shiru ta ɗanyi sannan ta ce, yanayin abun ne na yi zaton nawa ne, amma ai, already na gaya miki cewa motoci biyu zan kawo, kuma da sun zo ɗin zan kira, zan kira ki da saran miki ko? Haba daya, ka rufa min asiri don Allah, motoci biyu kamar za a rakiya kaza, ai ba girma na ba ne. ka ga motocin rakiyar Aisha ne? Ke, ba na son rainin wayo. Malama, haka nake so, haka na tsara, ba na son hayaniya da hauka, a ji a ɓata wa mutane waje, ba a san nawa ka kashe ba. Ni za ki haɗa da Muhammad mai goro ya ƙara shi magana ta sigar tambaya wanda ba ta fahimci me yake nufi ba. Amsori ta faɗa a sanyi If kina son zaman lafiya da kwanciyar hankali, ki bi dokata. Ban kuma lamince a ƙara wata mota kan wadda na ce ba. Daga haka ya kashe kiran. Shiru kawai tai tana duban su Nusaiba da ke tsaye gabanta. Duk yadda ta so ta daure sai da kuka ya kubce mata. Hamid yana son ya ruguza ta da gadon mata abun kunya kuma abun faɗa. Ta yaya za a yi rakiyata da mota biyu kacan? Anta Halima ce ta ƙara sa wajen tana tambayan me ke faruwa. Bata iya bata amsa ba sai hannunta da ta da ta kama suka shige motar anti Halima suka tada ta. Tilas sauran suka sake hawewa motocin da aka kawo su aka yi jigila da su. Aka yi jigilan mai da su. Tun cikin mota ta dinga ji ta muzanta. Duk da cewa ba wadda ta sake ce mata komai amma sai ta ji a karan kanta ta tsargu da kanta. Ba abin da ke mata yawo cikin idanu da kwanya irin gidan Aisha. Ita kanta ta tabbatar da cewa Khalifa ya yi wa Hamid kau, ya tsere masa ta ko ina wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. A yau buri ɗaya da take da shi ya cika, sai dai ta raina cikar burin nata, ashe abin da take hangowa akwai sama da haka, ta yaya aka yi haka ta faru, ina ma a ce za ta samu sauyin ƙaddara. Sai takwas na dare sannan ya kira ta ya sanar mata zuwan motocin, anti Safiya ce ta fita sai ga ta ta dawo ta durun momi, sai a zaɓi wanda za su je kai ta, kamar yaya, kowa zai je kamar yadda aka je na Indo. Da motoci biyu? Anta Safiya ta faɗa, tsabar bacin ran da ke fuskata na nunawa, nuna ƙoƙarin danne shi da take, motoci biyu, motoci biyu kuma, momi ta tambaya tana yatsi ne fuska, ki aika a gano miki, Anta Safiya ta faɗa tana cire mayafinta ta wuce ban ɗaki, don ita ba ta jin za ta ma iya zuwa. Kai tsaye ɗakin Asma'u momi ta wuce tana tambaya ta zancen motoci biyu da aka ce, ta tabbatar mata hakan. Hakan ne, na momi ta hau masifa tana faɗi, idan ma kyashin ba da motoci suke su za su ba da wanda za su za su isa momi ki yi haƙuri kawai don ya ce baya buƙatar mota sama da biyu wannan batun shi ya tunzura momi tana ganin kawai hamid ya shirya wulakanta su ne ta yaya har aisha za ta fi su yawan yan rakiya da ababen hawa ganin yadda momin ta hau sosai ta ki sauka daga ƙudurinta na ƙara motocin sannan ita ta sani idan hakan ta kasance komai zai iya faruwa saboda haka ta yi hanzarin kiran dadi ta gaya masa komai kashewa ya yi ba tare da ya ce komai ba ya nemi momi da kanshi ya ba ta umarnin ta ba da yarinya a tafi kai ta a haɗa ta da manya mutum uku ƙawayenta mutum uku baya son ƙorafi baya son kuma ya ƙara jin wani abu ya biyo baya ta san dadi har yau na ciki da ita kan maganar Aisha Tilas ta haƙura, aka ɗauki yayata ɗaya, yayar dadi ɗaya, ƙawayenta biyu, ƙawayen Asma'u biyu. Abin mamaki shine, sanda suka fita da amarya, akwai motoci kusan guda takwas, sai dai biyu ne kawai nasu, sauran dangin Hamid ne mata, wanda a ƙa'ida su za su shiga su fito da amarya amma suka kame cikin mota ba wanda ta tako waje har aka saka asma'u cikin mota aka soma tafiya karfe tara na dare ayarin motocin suka lifa da abokanin shi suka shigo gidan Daga inda take zaune, tana iya jiyo ƙararsu da maganganu sama-sama. Duka-duka ba a fi minti goma sha biyar ba, ta ji motocin sun soma ficewa daga gidan. Cikar mintuna ashirin ta ji dip alamun babu kowa a harabar gidan. An ina zaune saman kujerun falo tana nuna wa magajiya da larai masu aikin ta guraren da take buƙatar gyara. Ko kaɗan ba ta iya zama cikin ƙasanta duk taron da aka yi sai ta ga gidan ya daidaita take samun sukuni. amalce ce ta ukunsu tare suka gyara falon. Duk da cewa dauriya ce kawai take nunawa, ita kaɗai ta sanya take ji cikin zuciyarta. rana amfani da shawarar sayyada ne kawai, ƙawa a gare ta. Yau Khalifa ya yi aure, ya auri wata ba ita ba. Sallamin shi ta sanya Anni daga kai cikin mamaki tana amsawa, idanuwanta a kansu. Tun kafin ta karaso jikinta ya bata Aishan ce, Amal da ke duke tana goge glass ɗin santa table ta ɗago da hanzari jin murya shi, tana binsa da kallo ita ma, gabanta ta yi mummunar faɗuwa ganin mace biye da shi. sai ta yi sauri ta koma ta ci gaba da aikinta, sai dai rabin hankalinta da dukkanin kunnenta na inda suke. Miƙewa anni ta yi har suka iso inda take, ta kama hannuwanta ta tana yunƙurin zaunar da ita saman kujera. Ƙasan kafet Aisha ta sallale ta zauna da sauri. Da sauri Anne ta ce, A'a, tashi mana, ya za ki zauna a ƙasa? Bata damu da wannan ba, ta so gaida Annan cike da tsantsar nutsuwa. Har a sannan bata bude fuska ba, bare anni ta ganta, cikin kulawa anni ta ansa mata, Ta ansa sannan ta mai da kallonta kan Khalifa da ke zaune daidai, da ke zaune daidai saman kujera. Gajiyar da ya yi na bayyana ƙarara. Lafiya Khalifa, me ya fito da ku cikin wannan daren? ‘Yan aikin da ke falon ya kalla sannan ya gyaran murya. Juyawa suka yi suna duban shi ya musu inkiya da su wuce. Duka suka fice daga falon har amalwa da ta ajiye dosta ɗin hannunta, ta haura saman Anni. Sai dai kasa wucewa ta yi ta tsaya daga can step ɗin ƙarshe, yadda za ta iya jin duk abin da ke faruwa daga falo ɗin. Ta zaɓi zama a nan ne Anni, Shiru Anni ta tana duban Aisha cike da mamakin yadda ta yi nata gidan, ta zabi zama tare da su, sannan ta ɗaga kai ta dubi Khalifa. Anya Khalifa, ita da kanta ta zaɓi haka? Ga ta nan Anni ki tambaye ta, Allah ba ni na ce ba, ya faɗa yana ɗan duban fuska, yana ɗan ɓata fuska, alamun da gaske yake. Aisha, yaya za ki gidan da aka yi domin ki? Shiru Aishan tai tana tana kunya da nauyin Anni duk da bata taba ganin ta ba. Shikenan ku je ku huta. Zuwa safiya sai mu gaisa. Tunda na ga ɗiyar kunyata take ji, ta faɗa tana murmushi, har ga Allah ta ji daɗin hakan, ko don zaman kaɗaici da yadda take son Aisha ta ɗauke ta tamkar mahaifiyarta ta kuma saba da ita. Ɗaya daga cikin masu aikin ta kira ta ce ta kai Aisha wani ɗaki a bata duk abin da take bukata. A nutsa Aisha ta tashi ta bi bayanta ta bar Khalifa da Anne a falo.